الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da rahamarsa ya tara mu a wannan yammaci yammacin lahadi 28 ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya daidai da 18 ga watan 6 a shekara ta 2012 a lissafin miladiyya kuma ci gaba da karatunmu na littafin a'lamus sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad alhakami a yau za mu tashi kan tambaya ta 103 a wurin kuku ko da biyar to a wuri na 104 bismillah fadda bismillahir rahmanir rahim qala al mu'allim rahimahullah ta'ala ma mithalu amarat as-sa'ati min al-kitab مثل hmm. قوله ta'ala. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدم ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات وغيرها طيب جزاك الله خيرا makon da ya gabata abinda muka karanta shine abin da ya shafi imani da tashin kiyama a matsayinsa na rukuni daga cikin rukunin imani allah subhanahu wa ta'ala ya ƙayyade lokaci ga wannan rayuwa da ɗan adam ke yin ta yanzu cewa lokaci zai yanke kuma a koma ga allah subhanahu wa ta'ala ya yi hisabi akan ayyuka wannan wunin da tsayuwar da za a yi da abubuwan da za su faru a ciki kamar da muka ji dukkansu suna cikin abin da ake cewa imani da ranar ƙarshe to wannan rana ta ƙarshe tana da alamomi wannan alamomi sun zo da lafazi ko a ce al'ayat ko a ce musu ashirat alamomi ya zo a mafi lafazin da malamai suka amfani da shi alamomin tashin kiyama ana kiransu su sa'a daga sharat sharat amma ba na sharaɗi ba sharat da abin da ake nufi da ne alama malamai sun kasa su kashi biyu akwai ashirat sughra akwai kuma ashirat kubra ma'ana alamomin tashin alkiyama ƙanana akwai kuma alamomi manya gwargwadon yadda hadisai suka zo a wannan babi ɗin lafazin amfani da sunan sharat ɗin ko ashirat ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka ba bakon lafazi ba ne amfani da ashirat ana nufin alamat ya zo a hadithi sahihi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna min ashirat sa'a an ya ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara zina wa yakthuru an-nisa wa yaqillu rijal hatta takuna li 50 imra'atin aw li 50 imra'atan al-qayyim wahid wannan al bukhari ya rawaito wannan hadisi din annabi sallallahu yake cewa daga cikin ashiratu sa'a kun ga ashe amfani da lafazin ashirat ya zo daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine ya zama ilimi ya karanci ya zama cewa ilimi masu shi ba su da yawa jahilai sun fi malamai yawa kamar yadda ya zo a wani hadisin na abdullahi bin amur bin al radiyallahu anhu ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha la yantazi'u al-ilma intiza'an walakin yaqbiduhu aw yantazi'uhu bi qabd al-ulama cewa Allah madaukaki baya fusge ilimi daga cikin al'umma fusgewa kawai sai a ga wanda yake da yana da ilimi sai waye gari jahili ba haka ake nufi ba Allah ba haka yake yi idan jahilci zai yawa ba abin da yake yi shine a karɓe ran malamai malamai su ta mutuwa sai ya zama cewa ba waɗanda suka rage sai waɗanda ba su da ilimi waɗanda ba su cancanci su magana ba a harkar ilimi sai su sa baki sai a yi musu fatawa sai su ba da fatawa da ra'ayinsu ba da ilimi ba ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa wannan duk lafazin sa ne fasara nake da Hausa sai ya ce sai ya zama cewa sai su bata kuma su batar da wasu kaga wannan alama ce ta tashin alƙiyama a ga cewa wato jahilai sun yawa masu da'awar ilimin kuma suna da yawa masu ilimi na hakika kuma ba su da yawa alama ce ta cewa kiyama ta kusa wa yadharul jahal jahilci kuma shi ma ya bayyana ya yawa wa zaharu zina zinatan yawa ai ta ko har ta zama kamar ado wa yakthuru nisa mata su yawa wa yaqillu rijal maza kuma su yi kaɗan wannan da nassin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ya ba da misali yake cewa har sai ya zama cewa mata hamsin mai kula da su mutum ɗaya ne in ka duba adadin mana kama a ce resho ɗin da zai zama tsakanin maza da mata zai zama kamar da ake cewa 1 to 50 kaga wannan ai tashin hankali ne a wata riwayar wasu malamin suna faɗa cewa nan kamar da yayi nasi anan maganar alqayyim alqayyim ana nufin mai tsayuwa kamar da Allah madauki ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ko maza su ne masu tsayuwa da kula akan mata su ne masu iko a kansu wajen kula da rayuwarsu kawo abin da za a ci da sauransu masu shugabancin gudanar da gida to a wata riwayar ya zo cewa sai an samu mace hamsin ko arba'in tana bin mutum ɗaya bin sai suka fassara shi bin wani iri ake nufi ko bi na kulawa irin wannan a fassara shi da wannan alƙayyim ɗin ko kuma bi na wajen neman aure ya zama cewa mata sun juya su suke neman maza su zo su aure su maimakon a maza su ne za su zuwa su nemo matan da za su aura kowanne dai in mun lura da zamanin akwai wannan ɗin ko ya kammala gaba ɗaya kamar wannan na fassarar alƙayyim ɗin za ka same shi wannan babu mai kokwantansa haka yake a zamanin da muke ciki adadin mata ya yi yawan da ya fi na maza in an lura ta ɓangaren kulawa ɗin za ka ga cewa mutum ɗaya zai iya ɗaukar nauyin ko kuma zai zama cewa ƙarƙashinsa a sami adadin matan da za su kai hamsin in kuma an fassara shi da wancan ɗin shi ma akwai shi ko da adadin ya kai haka ko bai kai haka ba lokacin yana matsowa ne abin yana kara tabbata kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a takaice dai abin da yasa na kawo wannan hadisin shine lafazin ashraq ba bakon lafazi ne bane ba malamai ne kawai suka kirkino daga bakin su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya amfani da shi to nan abin da malami yake tambaya ma misalu amarati sa'ati min alkitab menene alamomi ko menene misalin da za a bayar na alamomin tashin alkiyama daga alkur'ani min alkitab nan yana nufin daga alkur'ani yana so a kawo ayoyin alkur'ani da suke magana akan alamar tashin alkiyama ba maganar imani da ranar ƙarshe ba wannan amin yin shi makon da ya gabata ko da ayoyin da hadisan abinda za mu ji yanzu misalai daga alkur'ani na ayoyi da suke magana akan alamar tashin alkiyama ina fata mun fahimci abu to shine yace aljawab mithlu qawlihi ta'ala misalin fadin Allah madaukaki da yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا Allah maɗaukaki yana cewa hal yanzurun shin suna jira ne illa an humul mala'ika a ce mala'iku su zo musu ma'ana me suke jira in ba a ce mala'iku su zo musu ba au ya atiya rabbuka ko kuma ubangijinka ya zo au ya atiya ba'du ayati rabbik ko kuma wasu daga cikin ayoyin ubangijinka su zo abubuwa uku aka ambata a wannan ayar a na farko zuwan mala'iku na biyu zuwan ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ayar malamai suna kafa hujja da ita a babin al'asma'i wa sifat sunayen Allah da sifofi na cewa daga cikin sifofin Allah akwai sifatil itiyani sifati mene al-itiyan al-itiyan shine zuwa ma'ana ya faɗa a cikin wannan nassin akwai kuma wasu wuraren Allah maɗauki ya faɗi cewa ran tashin alkiyama zai zo domin hisabi wannan sifar a faɗe ta kamar da ya faɗa a cikin alkur'ani wajibi ne amma yaya zai zo ɗin ba mu sani ba duk abin da ya shafi maganar siffofin Allah a faɗe su kamar yadda suke a ƙur'ani amma dangane da kaifiya yaya yanayinsu yake ya Allah ya siffantu da su a zatinsa sai mu ce ba mu sani ba don bai bayyana mana yanayin yadda zai zo ba amma kar mu ce ba zai zo ba kar mu ɗauko wata kalma mu ba ta fassarar wani abu daban ba wannan ba na fatan fahimci abu amma in an zo an tambaye ka to kai da kace Allah zai zo to ya zai zo sun ce ni ba mu sani ba ai na ji mun karanta wannan da maganganu haka da yawa ka'idoji kuma da malamai suka bayar musamman kamar hadithin abin nan sifatun nuzul da annabi sallallahu alaihi ya ambaci cewa a kowane dare in ya kai thuluthi na ƙarshe allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa daidai sama ta ɗaya yana cewa ina mai neman gafara a gafarta masa ina mai wanda ya zunubi yake son Allah maɗauki ya gafarta masa ina mai kaza mai son rahama Allah ya yi masa rahama kaga Allah maɗauki don rahamarsa yake wannan abin ya tabbatar mana rahamarsa a kansa a kanmu a sai wata rana malam abdullahi ibn mubarak yana cikin manyan malamai kuma malamin imam maliku ne yana cikin malaman da suka koya wa imamu na malik abdullahi ibn mubarak sunansa wata rana yana hadisi irin wannan yana karantar da mutane sai faɗi wannan hadisi sai wani mutum yake ce masa akar makallahu ka ce allah yana zuwa yana saukowa yaya yake saukowa sai malam abdullahi ibn mubarak ce yaya yake shi allah din kai ka sani sai ce ban sani ce to haka nan ka ce zai zo ba mu sanya zai zo ba shi yasa sai ta zama ka'ida duk abin da ya shafi sifa ka sa kanka a ciki da hankalinka amma ka faɗi abin da Allah ya faɗa ka faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah baya ƙarya manzansa baya ƙarya don haka duk abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne babu tantama babu kokonto amma fassarar in ya shafi siffar Allah ta zatinsa ko ta aiki fassarar ta ta dangane da yaya yake a jikinsa ko a zatinsa sai mu ce ba mu sani ba yaya yake wannan aikin ko yaya siffantu da shi a zatinsa sai mu ce ba mu sani ba ilmul kaifiya dama na Allah ne don haka wannan aya tana magana akan sifatul itiyani ana cewa sifatul itiyani ana cewa sifatul maji'i yawwa a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zo alhali mala'iku suna safu safu don haka lokacin da mala'iku suka yi safu safu ubangiji kuma sai ya zo sai a hisabi kun ga an yi zo da lafazin ja'a a can ko nan kuma ya ci don haka shi sama malamai ce ko a ce sifatul itiyani ko a ce sifatul maji'i duk siffa ce ga Allah subhanahu wataala yaya zai zo ba mu sani ba na fatan fahimci abu yauwa abu na farko kenan abu na biyu a na biyu kai bayan ce zuwan mala'iku ko zuwan ubangiji ko na ukun shine au ya atiya ba'du ayati rabbika ko kuma wasu ayoyin ubangijinka su zo to wannan da tambaya zamu yi anan wannan ayar akan me aka kawo mana ita nan an kawo ta ne akan misali na me na alamomin tashin alkiyama to amma in ka karanta zahirin ai kama ana faɗa mana wasu abubuwa ne da za su faru ran tashin kiyama ba kafin tashin kiyama ba ko tunda an ce ya'ti al mala'ikatu ko ta'tihimul mala'ikatu mala'iku za su zo au ya'ti rabbuka ko ubangiji ya zo kaga duk wannan ran tashin alkiyama ne lokacin hisabi to ina maganar alamun tashin alkiyama to inda aka ce au ba'du ayati rabbik shine mahallu shahid yawwa shine dalilin kawo ayar a nan gurin ba'du ayati rabbik ya zo nassan daga fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bakinsa cewa a nan abinda ake nufi da ba'du ayati rabbik shine fitowar rana daga yamma maimakon daga gabas mun fahimci wannan akwai hadisin abu sa'idin al-khudri da ya zo za mu zo mu gan shi a gaba inda ya zo mana da hadith da yake tambaya akan a kawo misalan alamomin tashin alkiyama daga hadisai za mu ji shi don haka mu saurara ma wannan za mu zo mu ji hadisin da ke fassara ta ashe abin da ake nufi da anan auya atiya ba'du ayati rabbik abin da ake nufi shine fitowar rana daga yamma maimakon daga gabas wannan tana cikin alamomin tashin alkiyama manya ƙananan da ake faɗa suna su irin wanda na karanta a hadithin farko da muka yi magana akan lafazin ashirat cewa ya zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko magana mata su yawa ilimi ya kaɗan maza su karanci ma'ana ya zama adadin dai bai kai mata ba waɗannan ana cewa alamomi ne ƙanana alamomi ƙanana shi sa wasu malamai suka ce kusan gaba ɗayan waɗannan ƙananan alamomin da suka zo a hadisai sun gama aukuwa sun zo ko a ce mafi yawansu sun zo sun faru abin da ya rage su manya din to manyan malamai suka yi magana ta wanne ake farawa mafi rinjayen abin da ya tabbata kuma ya zo daga bakin shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ke fara aukuwa a cikin manya-manyan dama su goma ne abubuwan da za su auku daga sun auku kawai shi sai tashin alkiyama to na farkon su shine a ga rana ta fito daga yamma maimakon ta fito daga gabas shine na farko daga nan kuma sai abin da zai biyo bayan sai abin da zai biyo biya lokaci guda kuma za su auku guda goma din nan nan da nan sai tashin alkiyama na ji mun yi magana wannan baya yauwa na gaya mana kuma akwai littafai da malamai suka rubutu akan wannan bangaren a bangaren aƙida fili ne na musamman ana rubutu da bincike a kansa a shiratu sa'a akwai dr yusuf luwabil wani daga cikin manyan malamai a makka a jami'atu ummul qura rubutunsa da ya yi a kan digirin masters da ya yi a kan wannan abin yi a shiratu sa'a sunansa ya kuma kawo duk waɗannan dalilai sugura da alkubra wannan kuma banda littafan da magabata suka rubuta akwai in ka ji ana cewa kutubul fitani wal malahim to wannan suna magana ne akan wannan alfitan shine fitunu da za su auku da allah maɗauki zai jarrabi zukatan mutane a gawa zai tsaya da imani wane ne imaninsa zai rauni wannan abun zai zo ya yawa a lokacin kusa da tashin alkiyama to shi yasa malam suka rubuta abu nu'aymin al-asfahani yana da littafi akan wannan da ya rubuta al-fitan wal malahim da shi dai da wasu malamai din an ce malahim kuma kamar da zai zo mana a cikin wani daga cikin hadisan nan gaba malahim ana nufin wato cakudi da tashin hankali da yawan kashe-kashe da yaƙe-yaƙe wannan duk yana cikin alamun tashin alkiyama ƙananan kafin waɗancan manya ɗin su zo ina fata mun gane ayar abinda ya sa aka kawo ta yawwa maudu'in shahida a cikinta ta shine faɗinsa au ya atiya ba'du ayati rabbika wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa abin da ake nufi a fitowar rana daga yamma a maimakon gabas yace wa qaulihi da faɗin Allah madaukaki kuma da yake cewa ko da ke ba mu karasa wancan ba da yake cewa au ya atiya ba'du ayati rabbika sai ce la yanfa'u nafsan imanuha ba dama ana faɗa mana ai cewa idan rana ta fito daga yamma maimakon ta fito daga gabas kamar da ta saba to duk ranar da aka yi wannan abu to ba zancen kuma a karɓi tuban mutumin da bai tuba ba duk wanda bai tuba ba Allah ba zai karɓi tubansa ba malam ibnu kathir a cikin tafsirinsa da ya zo tafsirin wannan ayar yana faɗar cewa abinda ake nufi da wannan ayar yace man kana mu'minan man kana mu'minan a fahuwa ala duk wanda ya kasance mumini to yana kan alheri in ya zama muslihan ma'ana aikinsa mai kyau ne a to shine ka yace ce fahuwa ala fahuwa bi khairin azim in kuma lam yakun muslihan ba mutumin kirki bane yana aikata abubuwa marasa kyau fa in ahdatha taubatan yawma idhin fa inna taubata la tuqbalu da zai farar da tuba a ranar zai ce ya tuba to Allah ba zai karɓi tubansa ba ce ammal kafiru amma shi kafiri da zai ce la ilaha illallahu a wannan ranar to Allah ba zai karɓa ba mun fahimci saboda me ya zo a hadisi da ya fassara wannan ayar har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa rana za ta zo wadda in rana ta fito daga yamma kamar da ambata a hadisin cewa ran da kowace rana kai kafin mu zo kan wannan yana cewa kowace rana duk ran da rana ta fito to takan je bayan kai ta faɗi takan je ga Allah subhanahu wataala karkashin al'arshi ta yi gaisuwa sannan kuma ta nemi izini a bata ta je ta huta kafin ta fitowa shi gari wani ya tabbata a hadisi eh, hasan ne kamar da malamai suka bayyana darajar hadisi sai su eh, annabi sallallahu alaihi yake cewa amma randa za ta fito ta yamma idan ta je karkashin al'arshi ta nemi izini Allah madaukaki za ta nemi izini sau uku Allah bai ce mata komai ba sai ta jira har lokacin da gari yake dab da wayewa ya zama cewa ba a bata wannan izinin ba sai ya zama ba ta fito ta inda ta saba fitowa ba lokaci kuma wayewar gari yayi don haka sai ta fito ta yamma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana da shi don haka maimakon ta fito ta gabas sai ta zama ta yamma ta fito to idan ta fito ta yamman nan ina fata mu fahimci waɗannan abubuwan wannan suna cikin abubuwan da malamai suke cewa mas'aloli ne da ba a auna su da hankali mas'ala ce ta me ta imani yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu ya tabbata hadisi ingantacce to sai a karba a sallama ai imani da shi ko ya zo a cikin alkur'ani dama ba abin da ke cikin alkur'ani wanda yake kuskure ne sai ka sallama kai imani kuma wani abu ne wanda in ma mutum ya ce bai yadda ba ba shi da hanyar da zai kawo sabanin haka ko ba haka ba yawwa illa kawai mutum ya ce wani abun mamaki saboda bai saba ganinsa ba wannan kuma ba dalili ba ne hmm, kamar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ne na abin da zai faru a kabari idan mutum ya mutu mala'iku za su zo su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijika wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyuka wane ne annabinka kaga babu mutumin da ya taba zuwa wani kabari bayan an binne mamaci ya je ya sa kunnensa haka ya leka ko ya saurara ya ji yadda ake tambayoyin ko ba haka ba matsala ce ta rayuwar barzahu rayuwar barzahu tsari ne daban da ya saba ma rayuwa ta duniya to haka nan rayuwar lahira abinda za a yi ranar tashin alkiyama shi ma dokokin tsarin rayuwar tashin alkiyama dokoki ne da suka saba ma rayuwar duniya mu nan a duniya Allah ne ya sa mana kunne mu ji da shi ko ya sa mana ido mu gani ya sa mana hanci za mu shaki abu mu ji kuma shaki iska da baki mu ɗanɗana da harshe mu yi magana kuma da harshe ga haƙware mu tauna da sauransu a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai iya juya waɗannan abubuwan in ya so ya sa wani abu daban shine za ka yi abin da shi duk da dai annabi sallallahu alaihi ya tabbatar mana cewa za mu shiga aljanna kamar da aka halicci annabi adam ko babu canzawa to amma abin da nake nufi a nan yadda muke jin abin da ake cewa daɗi yanzu a nan duniya ai muna jin akwai abin da muka ci za mu ce wannan yana da daɗi wannan yana da garɗi ko wannan yana da ɗaci wannan yana da tsami to a lahira Allah zai iya canza mana su sensory organs ɗin da muke amfani da su mu ji kaza ko mu bar kaza zai iya canza yanayin yanayinsu maimakon in muka ɗanɗana wani abu mu ji bauri ko mu ji zaƙi sai mu ji wani abu daban abin da nake nufi dai yanayin mu na duniya ba lallai shi za ka ɗauki lahira kai kiyasinta akan duniya ba hakanan mu na duniya ba shi zaka ka ɗauki rayuwar barzaku kai kiyasinta ba duk abin da aka faɗa maka zai auku ko a barzaku ko ranar tashin alkiyama ba mu abin da za mu yi illa mu ce sami'ina wa ata'na mun ji mun bi saboda ba mu da wata hanya da zamu iya karyata wannan abu hmm. na faɗi wannan ne saboda akan samu wani lokacin wasu mutane idan suka ji wasu abubuwa na mamaki sai su ce su ya za a tabbatar da cewa wannan abu dama ai wannan shine bambanci tsakanin mai imani da marar imani ko ba haka ba farkon sifar da Allah madauke ba mu labarin ta a cikin suratul bakara da ya magana akan muminai me yace allazina yu'minuna bima bil ghaibi waɗanda suke imani da gaibi naka idan mutum ya zauna ce an shi sai abin da ya gani zahiri ko abin da bincike ya kwakwalo ya gano su ma masu binciken ai ga har zuwa yanzu suna binciko abubuwa suna ganin wani abu sai su samu an faɗe shi a ƙur'ani kuma wannan yana sa su yi imani yawwa ballantana wanda ba shi ne mai binciken ba to mu je aya ta gaba yace wa qala wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah madaukaki da yake cewa وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إذن لوكتي شنو معنى إذا وقع القول عليهم معنى abin da aka faɗa cewa lokaci zai zo duniya za ta ƙare shine alƙaulin idza waqa'a alaihim in ya auku akan mutane ma'ana lokacin sa'a tashin alƙiyama in yayi me za a yi Allah ya ce akhrajna lahum dabbatan za mu fitar musu wata dabba min al-ardi daga ƙasa take haka kawai dabba ce za ta fito tukallimuhum kuma za ta yi musu magana duba fa wannan menene nassin alqur'ani ne cewa in lokacin tashin kiyama yayi Allah zai fidda wata dabba tana yi wa mutane magana dabba za ta yi magana kun ga a rayuwar mu haka ta al'ada ba mu saba mu ji dabba tana magana ba ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bangare ne na mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata rana yana tare da abubakar da umar radiyallahu anhuma a sai zaki ya yi magana suna tare shi ne har suke cewa zaki ya yi magana da abubakar yake ba da labarin wani ke cewa zaki ya yi magana ko kunji ce kwarai muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaki yi magana annabi sallallahu alaihi ya gaya mana abin da ya yace kaga lokacin sun ji annabi kuma sallallahu alaihi ya fassara musu me suka ci don haka wannan mu'ujiza ce ta annabi amma a sauran mutane wanda ba annabawa ba da rayuwar mu mu yanzu ba za mu ji dabba ta yi magana ba na fatan fahimci wannan in ku ta yi magana to alama ce ta wannan tashin alkiyama abin da zai zo shine wannan ta wannan aya din wadda Allah subhanahu ta'ala zai fidda ita ta yi mana magana me za ta ce annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu cewa mutane sun kasance ba sa sakankancewa ba sa sallamawa ba sa imani da ayoyinmu Allah ne zai sa ta rika gaya wa mutane wannan mun san daga ɗabi'ar ɗan adam da ya saba kamar da muka gani a tarihin annabawa ɗan adam yana sha'awar kuma yana son shi ba zai yadda da abu ba sai ya ga aya ko ba haka bane duk annabawa da suka zo in annabi ya ce musu ku yi imani da ubangiji shi kaɗai ne wanda ya halarci sammai da ƙasa kuma a bauta masa sai su ce a'a su sai an saukar musu aya mun karanta makon da ya gabata da mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi suka nemi annabi sallallahu alaihi ya saukar musu aya Allah ya sa wata ya tsage ya sauka mutanen maka suka ganshi shi nan shi ma'anar sun alqur'ani ko iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar sa'at tashin alkiyama ya kusa wata ya kece ya tsage ya bayyana kuma Allah madauki ya mai da shi amma duk da haka ba duka suka yi imani ba wasu suka yi imani wasu suka kafirce amma saboda alkawarin da Allah maɗaukaki ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba zai halakar da al'ummarsa ba in an nuna musu aya ba su imani ba kamar da ake halakar da mutanen baya ai mun ga da akai da mutanen annabi nuhu ko da ba su imani ba kuma ga ayar ta bayyana ayar annabi nuhu ita ce me wannan tufana ba su imani ba Allah ya halaka su ayar annabi hud shi ma da ya zo musu da ayoyi ba su imani ba Allah ya halaka su haka nan annabi salih mutanensa Allah ya halaka su to mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yayi alƙawarin ba zai halaka su ba saboda irin wannan abun in ba su imani da ayoyi ba amma dai zai sa sabani ya yawa a tsakanin su mu wannan ita ce ta mu jarabawar Allah ya sa sabani mu kasa haɗin kai wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da halin wannan ba wannan ba zai yadda da addinin wannan ba wannan alamar mu kenan mu wannan al'umma ne hmm, ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ya nema ga Allah ya biya masa ita Allah ya ce a'a kai hakuri cewa kada Allah ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallallahu alaihi ya roki Allah cewa ya Allah kada ka halakar da al'ummata da fari a ce gaba ɗaya fari ne ya halaka mu duka mu mutu Allah ya karbi wannan ko fari ko wata musifa a ce gaba ɗaya duniya ta tashi da wata musifa ko ruwan ambaliyar ruwa ko wata iska kamar da aka yi wa mutanen baya yauwa sannan kuma ya roƙe shi ya zama cewa al'umma yau kada kafirai su rinjayi musulmi rinjayen da zai zama ba za a iya samun mai faɗin la ilaha illallah ba shi ma aka karɓi wannan sai kuma ya roƙe shi kada ya zama wato al'ummar musulmi ba su humbainahu rikicinsu ya zama a tsakaninsu Allah maɗauki ce masa a wannan kan ita ce jarrabawar al'ummarka tunda ba a halaka su halakawa ta gaba ɗaya ba to rikici tsakaninsu wannan ya kafurta wannan wannan ya kaza ɗin wannan wannan har tashin alƙiyama Hmm. to Allah maɗauki kyauta wannan kuma amma kar mu fahimci cewa kamar umarni ne daga Allah cewa wannan abin daidai ne mun gane ko ka san in Allah maɗauki aka ba da labarin abu zai auku ta ɓangaren ƙaddara to wannan baya nuna cewa umarni ne ku je ku yi ta sabawa saboda me al'amru wan nahyu yana da bambanci da ƙaddara shi yasa ainihin ilimi mai kyau kuma mai zurfi shine mutum ya iya jam'i tsakanin kaddara da kuma al'amur wan nahyu abinda Allah maɗauki rubuta maka a kaddara cewa za ka yi kaza za ka yi kaza kaga ai sirri ne na Allah ba mu san shi ba yawwa to wannan kada mutum ya ce ai tun da Allah maɗaukaki ya riga ya rubuta dan wuta an san shi dan aljanna ma an san shi sai ce to nan bari mu zauna sahabbai sun taɓa wannan tunanin suka zo gun Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake gaya musu cewa kowa an rubuta makwancinsa a aljanna makwancinsa a wuta shi ne sai sahabbai suka zo suka ce wanzu ana sartu to in haka ne an riga an raba mutanen gida biyu yan aljanna an rubuta tun fil tun a cikin lau'il mahfuz cewa yan aljanna ne yan wuta ma an rubuta cewa yan wuta ne to dan me za mu ta wani aiki mu ta sallah mu ta azumi ai kawai sai mutum ya zauna ya jira kaddararsa ta faɗa kansa haka ya zo musu sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a ba haka bane yace i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku je ku yi aiki kowa ana yassare masa abin da aka halicce shi domin sa ne abin ba sirri ne? yanzu idan ka zo ka ce ni ina jin tunda dai Allah ya riga rubuta in dan aljanna ne dan aljanna in bai na daina sai ka daina sallah sai ka daina azumi ka daina bin da'a duk wani aikin da'a sai kai abin da ka ga dama ka ga sirrin nan fa baka san shi ba la'alla daga ran da kai wannan shawarar ranan ne Allah ya kaddara cewa da kana cikin muminai yanzu za a mai da kai cikin waɗanda za su mutu ba akan aikin mutanen 'yan aljanna ba ko ba haka ba ne tunda sirrin yana can agun Allah baka sani ba ashe kenan ilimi sosai da imani shine ka hada da waccan kaddarar kuma ka hada da me al'amru wan nahyu domin yanzu idan ka ce ba za ka yi sallah ba na farko babban abin da kai shine ka saba umarnin Allah aqimus sala wa atuz zaka wa ya faɗa Allah ne to daga lokacin da kace a shikenan ka yadda da kaddara ba za ka yi sallah ba to shikenan ka karyata kuma wannan umarni da hani din harkar kaddara ba ruwanka da ita ba ruwanka ta bangaren me aiki kawai za ka yi ka bi umarnin Allah ka bi ka tsoraci kuma ka kauce ma abinda Allah madauki ya hana amma abinda ya shafi kaddara kamar da malam at-tahawi yake faɗa ne a cikin littafin sa yace wal qadaru sirrullahi ta'ala ita kaddara sirrin Allah ce madaukaki da haka da sirrinsa ne ka bar masa baka san a ina aka saka ba na fata mun fahimci wannan to Allah madauki ya kara mana imani ya kuma ba mu sakankancewa akan abin da muka yarda da shi wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki da yake cewa hatta idza futihat ya ajuju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba alwa'du alhaqq har zuwa lokacin da za a bude ya ajuju wa ma'juju ya ajuju wa ma'juju wasu halitta ne Allah maɗaukaki ya sanya suke akwai hadisai sun zo da yawa da maganganun malamai akan suwaye a juju wa majuji da sabani mai yawa wasu masu ce a ah, wasu mutanen kun san tarihin baya lokacin da aka yi fitinar tatar ko a karni na bakwai zuwa na takwas na hijira lokacin da tatar suka zo suka ta kashe mutane al'ummar musulmi suka ruguza daulolin musulmi al'amuran musulmi suka lalace mutane a wancan lokaci daga littafan tarihi wasu sun ce suna tsammanin waɗannan mutanen masu ne ya juji wa majuji saboda tun da aka yi tarihin duniya ba a taɓa fitinar musulmi irin wannan lokacin ba ta kai saboda tsoratar da musulmi suka yi mutum musulmi in ya hango ɗan tatar zai kira shi ya ɗauki takwabinsa ya miƙa masa ya kwanta ya ce kashe ni saboda yadda suka kashe musulmi a tarihi in ka karanta abin daga littafin irin su ibn al-asir da kuma irin su albidaya wa nihaya na ibn eh, kasir abin zai tsorata mutum ba a yi irin wannan fitinar ba a tarihi shi yasa wasu malaman sai suka yanke ma cewa waɗannan tatar ɗin su ne wa su ne ake nufi da yajuju wa majuj Allah maɗuki ya ba mu labarin yajuju wa majuj a wannan ayar cewa wasu mutane ne ko wasu halitta ne an sa wani bango kamar da zo a suratul kahfi a kissar zulkarnaini eh, ko cewa Allah maɗuki ya sa wani bango da ya rufe ba dama su fito su zo wa mutane su halaka su a kuma kamar da zai zo mana a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin a suna nan suna kwakwalar bangon suna kwakwalarsa ma'ana suna kwarzarsa har sai ya huje sun balla shi sun fito lokacin da za su fito din shine lokacin tashin alkiyama Allah maduki ya jinkirta su ba za su zo ba har sai lokacin da wannan abu zai faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a hadisai kuma hadisai su ma ingantattu yaya mutanen nan suke sai sun zo wanda yake da rai a lokacin ya gansu mun fahimci abin yawwa to Allah maɗauki ya sa mu dace ya tabbatar da mu da imanin mu ko menene zai auku mm. to shine yake faɗan cewa wahum min kulli hadabin yansiluna suna gangarowa daga kowanne tudu hadab shine tudu kamar irin jigawa irin tamu shine tudu shi ake ce hadab yawwa yansiluna ma'ana suna gangarowa mm. waqtaraba alwa'du alhaq to ga sababin da yasa aka sa su a cikin alamar tashin kiyama cewa waqtaraba alwa'du alhaq zamanin nan na gaskiya da aka yi alƙawarin zai zo wato me tashin kiyama kenan iqtaraba ya kusa zuwan su alama ce ta cewa duniya fa ta zo kuma za ta tashi mun fahimci wurin shi ma sai ce wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madauki da yake cewa fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin fartaqib ku saurara ka saurara ka jira yau mata sama'u ranar da sama za ta zo bidukhanin mubinin da wani hayaƙi mabayyani wannan shi na cikin alamun tashin alkiyama wannan ayoyin za mu ga cewa in baka ɗauko hadisan da suka fassara ba wani ba lallai ka fahimce shi ba ko yawa za mu je kan hadisan shi yasa nake mana sauri mu je kan hadisai din sai mu je yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kowanne ah, nan abin da ake nufi daga cikin alamun tashin alkiyama manya to akwai zuwan wani hayaki da zai turnike duniya baki daya ya zo a hadisin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan hayakin zai kwana arba'in sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya kwana arba'in din yake yace zai zama cewa yaumin ka sana wato ranar farko wunin farko da wannan kwana arba'in din za ta kaman a shekara guda sannan rana ta biyu kamar wata ta uku kamar sati sauran kuma kamar kwanakinku kamar da yake a hadisin dujal kaga kenan shekara guda za a yi to a wannan shekara gudan ya zo a hadisi a sallallahu alaihi na yana faɗa cewa mumini in mutum mumini ne wannan abin ya auku ba abin da zai same shi daga wannan hayakin illa kamar kawai ya ji yi mura wani abu ne zai same shi kamar mura shi kenan iya abin da zai taɓa shi kafirai kuma abin da zai same su a lokacin shine hayakin zai shiga jikinsu ya ratsa ko'ina kuma ya rika fita ta duk wata kofa ya fita ta hancinsu ta bakinsu ta dubura da ko'ina kuma wannan ya zama ƙarshen azabar da za su shiga cikin ta farko har zuwa inda za a gangara kuma wurin hisabi to wannan yana cikin abin da ya zo a hadisan wa ƙaulihi da kuma faɗin Allah maɗauki ya ayyuhan nasu ya ko mutane ah, ittaqu rabbakum ku kiyaye ku ji tsoron dokokin a ku ji tsoron ubangijin ku kuma ku kiyaye dokokinsa inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar tashin alkiyama a shay'un azim abu ne wanda yake babba wannan menene alamar anan zalzala yawwa ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi cewa kafin tashin alkiyama za a rika girgizar kasa ta yi yawa girgizar ƙasa za ta yi yawa bayan rana dinnan ta fito daga yamma duk an rikice wanda ya tuba ma an ki karbar tuban kafiri an ki karbar musulunci wanda kuma mumini ne aikinsa ba shi da kyau shi ma a ki karɓar tubansa to a lokacin kuma wannan abu ya zo wannan abu ya zo wannan abu ya zo to kuma sai girgizar ƙasa wurare da yawa ƙasar kenan kamar ta gaji lokaci ya yi allah yana girgiza ta kuma za a koma ga ubangiji a yi hisabi wannan abin da ya shafi ayoyi kenan tambaya ta gaba shine abin da ya shafi hadisai na'am karanta koda guda daya sai saboda lokaci na مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم والملاحم والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج وماجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبل كل نفس مؤمنة كل كل نفس مؤمنة نعم نعم وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها نعم تو مجي كان حديثي yace menene misali ma'ana a bamu misali daga hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suke magana akan amarati sa'a alamomin sa'a tashin alkiyama aljawab a amsar yake cewa mithl ahadithi tulu'i shamsi min maghribiha kamar hadithan fitowar rana a daga mafaɗatta wannan littafin da ke hannuna ya kawo nassin hadithin yana cewa wannan ya zo daga ƙaulin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha rana wato tashin alkiyama ba zai auku ba har sai rana ta fito daga mafaɗata fa idza min maghribiha idan ta fito daga mafaɗarta ɗin nan wara'ahan nasu mutane suka ganta cewa ga rana safiya ce maimakon a ganta ta gaba sai aka ganta ta yamma amanu ajma'una to duk wani ɗan adam da ke duniya zai imani duk wani ɗan adam ko da kafirin da bai taɓa imani ba to a ranar zai imani da Allah da muminin da yake da kokonto akan harkar addini to shi ma zai yadda ya sallama wa lamarin Allah subhanahu ta'ala inda yana wasa da addini ya to kuma bari a tuba a koma addini mun fahimci abu wannan shine sababin da zai sa a ce to ba za a karba ba saboda da ayoyi sun zo an nuna muku ku yi imani ba ku yi imani ba ashe kenan in yanzu suka zo kuka ce za ku yi imani sai a ce to ba za a karba ba mun fahimci abin nan dalilin abin hikimar abin kenan yace fadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha to wannan shine kun ga tafsirin wacan aya da mu karanta da su yau fa zalika wancan abu hina shine zai faru lokacin da la yanfa'u nafsan imanuha imanuha shine fa'ilin nafsan shine maf'ulun bihi ma'ana imanin rai ba zai mata amfani ba wace ran ran da lam takun amanat min qablu ran da bai imani ba kafin wannan lokaci au kasabat fi imaniha khairan ko kuma ta tsoruci alheri ta aikata wa kanta wani abu na alheri shi yasa anan malamai suka ce ibnu kasir magana da na kawo dazu a kansa yana cewa wannan wurin ai an faɗi abubuwa guda biyu ne na farko wanda bai taɓa imani ba lam takun amanat ko min qablu yawa na biyu kuma au kasabat fi imaniha khairan na farko ana nufin kafiri na biyu kuma ana nufin mai imanin amma bai aikata aikin alheri ba shine au kasabat fi imaniha khairan ashe kenan ranar da wannan abu zai auku kafiri in yace ya tuba ya zama musulmi Allah zai ce ba zai karba ba muminin da yake laifi shi ma yace ya tuba ya bar laifi a wannan rana shi ma ba za a karɓi tubansa ba sai an masa azaba amma mun san bambancin ta bangaren makoma a ƙarshe shi kafiri zai dawoma a wuta jahannama mumini kuwa inda yana da imani to laifuffukan da yake yi in dai ba su kai ga shirka ba to Allah subhanahu wataala abu biyu ne ko dai ya gafarta masa ra'asan daga ya tsaya gabansa za a hisabi Allah gafarta masa a ce wuce aljanna Allah sa mana wannan dan mun san laifukan suna nan da yawa mun tara su yawa in kuma Allah ya so sai a azabtar da shi gwargwadon laifukan nasa sannan sai a fidda shi saboda imanin a sashi aljanna wannan ita ce aqida kyakkyawa yawa mutum saboda laifi abinda bai kai shirka ba baya wama a wuta duk mutumin da yake mai imani ne to ba zai dawoma a wuta ba to shine sai yake cewa mu karasa hadithin ko yace akhrajahu al-bukhari wannan hadithin bukhari ne fidda shi a kitabur riqaq babin bu'ithtu ana wa sa'a kahatain dama a babin sa'a malamai kafin su yi magana sukan faɗi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bu'ithtu ana wa sa'atu kahataini yace an aiko ni ni da sa'ar tashin alkiyama kamar haka sai ya hada a hannunsa na tsakiya da wannan irmanuniya ma'ana in dai akwai distance tsakanin ma'ana fagen da ke tsakanin wannan ai wannan ya fi tsawo ko to tsawon da wannan ya fi wannan shine kawai bambancin daga zamanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tashin alkiyama shine abin da yake nufi ma'ana haka aka aiko mu da ni da tashin alkiyama tsakanin mu kawai kaman haka ne ma'ana kenan in wannan shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tashin alkiyama yana dab da shi kaga shi yasa malamai a rubuce-rubucen da suke a wannan babin suke cewa alamar tashin alkiyama ta farko ita ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me domin shine annabin karshe bayansa babu wanda zai zo a a matsayin annabi kuma ya tabbata daga Allah yake Allah ba zai aiko kowa ba a matsayin annabi babu kuma wani manzo bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda babu wani littafi da za a sake wahayinsa ga wani annabi ko ga wani mutum bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine a wannan babin ne Bukhari ya faɗi wannan tayyib wannan abin da ya shafi hadisin tulu'i shamsi min maghribi hakinan sai ya ce wa hadithu dabba hakanan hadisan da suka zo akan dabba shi ma gashi tun ya faɗa hadithu dabba juz'un min hadithin sahihin akhrajahu muslim muslim ya fidda wannan hadithin a fil fitan al-ababin da yasa a kitabul fitan littafin fitan babul ayatin lati takunu qabla sa'a in ka je ka karanta sahihi muslim zaka ga wannan babin ayoyin da ko alamomin da za su zo su auko kafin tashin alkiyama hakanan imam ahmad ya fidda shi hakanan abu dawud didde ya ambata mana shafin ba sai mun maimaita ba wa a hadithin fitan da hadithin fitina nan wace fitina ake nufi alfitan jam'in fitina ne wato abubuwan da za su rika aukuwa a tashin alkiyama na jarabawar imanin mutum akwai abubuwan mamaki abubuwan fitinu-fitinu da tashin hankali wanda ba a saba ganin su ba a shekarun baya za su yawaita aukuwa kafin tashin alkiyama har mutum wani ma zai zo ya rika cewa kayan musuluncin nan ma gaskiya ne akwai lokacin da za ka samu wasu mutane saboda gaskata abin da ake samu na sabon abubuwan halitta dinnan ko kuma a ce abubuwan kere-kere na zamani kun san duk lokacin da wani abu sabo ya fito a da sai ka ga mutane suna ta tsorata suna mamaki ku tambayi waɗanda suka daɗe lokacin da rediyo ya fito aka fara jin magana daga rediyo ko hakanan lokacin da aka fara ganin mutum yana motsi a talabijin yauwa to yanzu ku duba ku ga yadda waɗannan abubuwan suke yawa da wahala a yi wata kaɗan ba a fito da wani abu ba ana myspace aka dawo abin nan facebook aka dawo twitter ko aka koma menene kullun yanzu abubuwa fitowa suke ku duba harkokin waya din nan abin da da ba a yi da ita kullun sai fito mana da abubuwa suke za a yi ta amfani da su to irin waɗannan akwai lokacin da sai ka ga mutum ya rika ganin cewa wai mu abubuwan da ake gaya mana ma a addinin nan ku gaskiya ne turawan nan sun yi gaba an taɓa samun wani da yake cewa ku zo nan kuna taimana surutun wai za a mutu za a haɗu ga Allah Allah zai zaunar da mu ya mana hisabi mutane sun je wata wai ku kuna mana zancen haila da sauransu wani balarabe ne da ya bar musulunci saboda ya ruɗu da abubuwan turawa shine yake faɗin wannan magana wai ku zauna kawai mu tashi mu ma mu ci gaba ba a hana a ci gaba ba ai mu ma muna son a yi karatun da za a ci gaba a jegun wata a cikin musulmi ko a samu a yi karatun da za a ci gaba a kera jirgin sama su wannan twitter da facebook din idan aka ce musulmi ne suke ba alheri ba ne ko ba haka ba ne yau ba wannan ake ki ba amma mutum ya ga waɗannan abubuwan mamakin har su sa wai ya raunana a addini wai to ko harkar addini ma ko wasa ake mana da hankali ne ka ga mutum bai yarda da alghaibin nan ba kamar da Allah madaukake ya gaya mana kenan ko to Allah madaukake ya kara mana imani su waɗannan su ne irin fitin ya ce ka dajjali kamar zuwan dujal dujal wani halitta zan ce ko wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa a hadisai ba laifin karanto anan ya kawo mana ne shi a hadithu dajjali la'anahu Allah mustafidatun balagat hadda tawaturi suna da yawa har sun kai tawaturi in an ce hadithi mutawatiri shine hadithin da ya fi karfin a ce mutane su haɗu su yi ƙarya ma'ana adadin waɗanda suka ruwaito shi ya yi yawan da a al'adance ba zai yi a ce haɗa kai haka suka suka haɗa baki suka ƙirƙiro shi a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba wa qad ittafaqa ala mu'zamiha al-bukhari wa muslim bukhari da muslim sun hada sun akan ruwaito da yawa daga cikin su wakilahuma akhrajaha fil fil fitani wa ashrat sa'a kowanne ɗaya daga cikin su bukhari da muslim a cikin littafin fitina da kuma ashrat sa'a to a nan daga cikin hadisai din akwai hadisin ukbatu bin al-ansari ya kulu yana cewa in talaqtu ila huzaifata na tafi wurin huzaifa ibn al-yaman kenan mun san shi ko a cikin sahabbai shine ake ce masahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawa fa qultu sai nace haddithni ma sami'ta an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin abin da ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi dajjal dangane da dujal qala sai ya ce. inna dajjala shi dujal ya khuruju zai fito wa inna ma'ahu ma'an wa naran yana da ruwa yana da wuta haka zai fito ma'ana kamar da ya zo nan bai kawo shi a wannan ruwayar ba mutum ne mai ido guda ɗaya haka a goshinsa idansa kwaya ɗaya ne dal ba wai ana nufin ido ɗaya yake gani da shi ɗayan baya gani ba a'a guda ɗaya ne kawai haka kwaya ɗaya hmm? ban ji ba a'a wannan fassara ce ta wasu kuma ba haka ake nufi ai akwai waɗanda suka fassara cewa abinda ake nufi da dujal idansa ɗaya ma'ana duniya kawai yake kallo ba lahira ba ko a ce turawa su ne dujal da suka kawo fituna ko masu iya kashe musulmi su ne dujal a'a annabi sallallahu ya faɗi siffofi wanda yake kuru suke abin da zai faru lokacin tashin alkiyama ne kuma sannan wannan halittar haka take da wannan irin sura ɗin shi yasa domin idan da kallon duniya ne kawai ba lahira ba daga cikin alamun ai annabi sallallahu alaihi ya ce yana da ido kwaya ɗaya har ma yake faɗa cewa wa inna rabbakum laysa bi a'wara ubangijinku ba shi ba a'awar bane kuma dujal in yazo zai ce ana rabbu zai ce shine ubangiji mun fahimci wannan yawwa kaga kenan ba zancen mai ganin duniya bane kawai yawwa zai ce shine ubangiji zai ce sama ta zubo da ruwa kawai sai kuga ruwa ya zubo ƙasa ta shanye ta shanye wuta ta bude a nan sai ta bude duk abin da ya faɗa a yi kaza sai abu ya rika faruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa babu fitinar da aka taba yi irin fitinar dujal babu ba za a yi wata fitina ba da ta kai dujal me yasa saboda mai mumini mai sallah yana fitowa daga masallaci idan lokacin fitar dujal din ta yi Allah ya jarrabe shi yana ciki jarrabar da za ta same shi shine in ya ce shine ubangiji ya zubo da ruwa dinnan yayi abubuwan da kaman tsafi to ba za a gansu kamar tsafi ba sai mutum ya ɗauka shi ne ubangijin sai ya bi shi to wannan ita ce fitinar da ake nufi mun fahimci ma'anar fitinar ma'anar fitinar a jarrabi zuciyarka ka ji cewa ko wannan da ya fito din shine Allah din gashi ya ce abu kaza ya faru kuma ya faru to in ka bi shi a matsayin wannan to shine fitinar da ake nufi kuma mutum ya halaka sannan kuma zai zo a goshin nasa bayan idan guda ɗaya ne an rubuta ka da fa da ra ma'ana kafiru kafiri ne kaga shi ma wannan ba zai zama kenan siffar wasu mutane ne ko ta al'umma ko ta ƙasa ba yawwa wata halitta ce Allah maɗaukaki ya ba mu annabi sallallahu alaihi ya ba mu labarin ta kuma Allah zai zo da ita lokacin da wannan abu zai faru to shine anan sai yake cewa fa amma alladhi yarahu an-nasu ma'an fanarun tahriqu abinda mutane suke gani a matsayin ruwa na dujal din to wuta ce mun gano wannan wa amma alladhi yarahu an-nasu naran shi kuma abinda yake za ku ganshi kamar wuta fama'un baridun azbun ruwa ne mai sanyi kuma mai daɗin sha ma'ana abin da ya sa aka faɗi wannan ya zo a wata riwayar cewa dujal zai ya tara mutanen da suka bishin zai azabtar da mutane mai yasa ba za su yi imani da shi ba shine Allah sai kuma ya ce ga wuta nan wanda ya masa da'a a yaki da'a ya shiga wuta wanda kuma ya masa da'a ce ga aljanna ya je ya shiga to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu labari cewa idan har wannan abu ya auku in ya ce ku shiga wuta ku shiga wannan wutar ruwan sanyi ne kuma ita ce aljanna mun fahimci wannan in ya ce ku shiga aljannansa wannan ruwan to wuta ce duk wanda ya shiga wuta zai shiga ina fata mun fahimci wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata riwayar ba wannan ba cewa idan ran da dujal zai bayyana fa in akun fikum fa ana hajiju dunakum yace in ya zama a lokacin da dujal zai zo ni ina cikin ku yace fa ana na ku to na da ku ni ne zan jayayya da shi ni zan muku maganin sa ce wa in lam akun fikum fa kullu mri'in hajiju nafsihi in ko ba na nan tare da ku to kowanne mutum ya ta kansa kaga kenan wannan shi yasa ya zama fitina fitina ce babba za a rudi mutum nan da nan ka yadda kai kai wannan mutumin kamar yadda faɗa ne Allah ko shi ɗin ne ne sai ka ga mutum yana kokari ya bi shi to an fitini zuciyarsa kenan Allah maɗauka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a cikin sallah daga cikin abubuwan da za mu yi addu'a guda hudu din nan ko Allahumma inni a'udhu bika ko min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal waɗannan abubuwa guda hudu hmm, Allah madauki ya tsare mu sai ce kad dajjali wal malahimi da malahim an ce malahim shine ibnu ibnu al-athir yana cewa jam'in malhama malhama kuma abin da ake nufi shine yaƙi yawan yaƙe-yaƙe yaƙi zai yawa kafin tashin alƙiyama yana daga cikin alamar tashin alƙiyama a ta yaƙe-yaƙe a ta fitinu harbe-harbe kashe-kashe kamar irin yanayin nan da muke ciki yanzu yau wannan bom a nan yau wannan a can yau an kashe adadi kaza kuma ku duba labaran kasashe da yawa kullum ka buɗe gidajen rediyon nan ko talabijin kusan ma yanzu ba labarin da za a kawo maka in ba na tashin hankali ba to wannan ita ce shi sa a wata riwayar cewa yayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine wa yakthuru harju alharju zai yawa sai ta sahabbai suka tambaye shi ya rasulullah menene alharji sai ce alharju alqatlu abinda ake nufi da alharji shine alqatlu kisa zai yawa yau kashe an kashe wannan gobe an kashe wannan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dakatar mana da waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala ya tsare muminai baki daya sai ce wa ahadithu nuzuli isa da hadisan saukar annabi isa su ma wannan duk gaskiya ne alama ce ta tashin alkiyama zuwan annabi isa yana cikin waɗannan alamomi guda goma tabbas annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa annabi isa alaihi salatu wasalam zai zo zai zo wasu suna cewa wai in zancen zai dawo ne zai dawo ne to a matsayin annabi to kenan ba shi ba annabi ne annabin ƙarshe ba amin mun wannan magana kwanaki ko yawa wannan ba haka bane annabi sallallahu annabi isa zai dawo yayi aiki da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba tare da an sauke masa darajarsa ta annabta ba yawwa ma'ana kenan kasancewar ba wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu ihdathin nubuwa ba'da annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu farar da wata sabuwar annabta shi ko sa ai kaga ba sabuwa ba ce ko tsohuwa ce don haka kada mutum ya kawo wani rikici ko ya ce a ai ba zancen dawar annabi isa kamar yadda a wasu shekaru aka samu masu faɗin irin wannan suna ƙaryata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai wa khuruj ajuju wa ma'juj mun yi maganan ya ajuju wa ma'juj shi ma ko hadisin sa shi ma ya zo muttafaqun alaihi ya zo a bukhari da muslim wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai aka ji shi yana cewa la ilaha illallah wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab yana cewa la ilaha illallah bone ya tabbata ga larabawa daga wani sharri da ya kusa zuwa musu in ji annabi sallallahu alaihi wasallama yace futihal yauma yace a yau din nan an bude min radmi ya'juj wa ma'juj bangon nan ya ya'juj wa ma'juj a yau an bude mithl hadhihi gwargwadon haka sai ya haɗa yatsansa guda biyun nan da babban yatsa da wannan na nuni sai ya haɗa su ya ce kamar haka yau an buɗe ma'ana kenan daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangon nan na Ya'juj wa majuj an kwarzane shi an buɗe gwargwadon girman haka ma'ana kenan me abu tashin kiyama ya kusa ma'ana zuwan su ya kusa za su ci gaba har sai sun balla bangon kuma su taho shine abin da yake nufi to shine a lokacin nan da ya faɗa bayan ya nuni wannan nunin sai ce faqalat zainab bintu jahshin a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zainab bintu jahshin ko yawa qala sai ta ce fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah afanuhu laku wa fina salihuna yanzu da kace bane ya zo mana ma'ana azaba ta kusa a halaka mu alhali da salihan mutane a cikin mu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am i za a halaka ku duk da salihan bayan da suke cikin ku idza kathura al idan barna ta yawa in barna ta yawa jama'a suka juya wa addinin Allah bayan ake ta abubuwa marasa kyau ana saba wa Allah to Allah zai halaka mutane sai kuma dai in ya tashi kuma a tashi kowa akan niyyarsa salihin a tashe shi a matsayin salihi wanda kuma yake ba salihin ba sai ya tashi a matsayin abin da ya tashi wannan bukhari ya rawaito shi shi ma hadisi ne sahihi wa ahadithu dukhan da kuma hadisan dukhan shine hayaki wani na gaya mana da zugo shi ma hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa inna min ashratis sa'a dukhanan mala'a ma bainal mashriqi wal maghrib wani hayaki ne zai turnike ya cike gabas da yamma yamkufu fil ardi 40 yawman zai kwana 40 haka a ƙasa amma mu'minu fayusibuhu minhu shubhu zukam kamar da gaya mana da zugo cewa mumini ba abin da zai same shi na wannan hayaki sai kamar dai yayi mura wa ammal kafiru in ko mutum kafiri ne fa yakunu bi manzilati sakran sai zama kamar yana maye haka kafiri zai zama kamar yana maye ya khuruju dukhanu min anfihi sai hayaki ya rika fita daga hancinsa wa min kharihi eh, na'am daga hancinsa da kuma kofofin hancinsa wa ainaihi da idanunsa wa udhunaihi da kunnuwansa wa duburihi da kuma wato duburarsa Allah madauki ya tsare mu mm, wannan shine haƙin wata rana ina jin shekara biyu kenan ko ɗaya da wani abu ba an yi wani hayaki ba da turnike a kasashen turawa ko a europe har aka dakatar da flying ba a tashi jirgin sama yan kwanaki aka yi sai mutane suka fara wani text ana ta yada wai gashi nan dukanin nan da Allah ya faɗa na alamar tashi alkiyama shine har wani yayi waya yake tambaya ta ko shi din ne da gaske wannan ba haka siffar sa ba irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba. yauwa da mun ji labarin irin waɗancan abubuwan sun auku kuma shi wancan da zai zo zai game duniya ne ba iya ƙasashen turai ba yauwa har inda muminai suke haka zai zo hmm. to Allah kyauta shi yasa abubuwa in sun faru mu rika tambayar yadda suke ainihi a gun malamai kada kawai nan da nan komai ya zo na mamaki sai mu haɗa shi da irin waɗannan abubuwan da muka ji sannan sai ke cewa wa hadithu dajjal mun yi dukkan mun gama ya ce wa hadithu rih da kuma hadisan. iskan nan daga cikin alamun tashin alkiyama ai goma muka faɗa ko malamai sun faɗa to a cikinsu akwai wata iska da za ta zo taqbidu kulla nafsin mu'mina wata iska ce mai sanyi mai daɗi Allah maɗaukaki zai koro ta kafin abin da zai auku na ƙarshe na bala'i da kamar da hausa suke cewa gudun fanfalaki ko gudun da za a yi zuwa gun hisabi Allah maɗaukaki sai ya ɗauke ran muminai ya zama tashin alkiyama na karshe ba zai auku akan muminai ba sai a turo wata iska za ta zo mai sanyi ta shiga ta kwashe rayukan mutane baki ɗaya mun fi inda muminai ne ma'ana kullu nafsin mu'mina to sai Allah madauke ya karbi ran muminai sai a bar iya kafirai wanda a kansu abun karshe zai auku wa ahadithun nar da kuma hadisan wuta allati tabharu wadda za ta bayyana shi ma wannan ya zo a hadithin annar shi ma akwai hadisai muttafaq alaihi rawahu abu huraira abu huraira ya rawaito annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil hijazi wato wutan tashin kiyama ba zai auku ba sai wata wuta ta fito daga kasar hijaz in ce hijaz ina ake nufi in ce hijaz ana nufin ƙasar da ta kunshi da maka da madina da ta'if hijaz Eh, syria sham ake ce mata yawwa da jordan da Siriya da philistine da lebanon wannan kasa guda hudu su ake ce ma sham in kana karanta littafai da larabci aka ce a sham to ba iya syrian ake nufi ba waɗannan kasashen guda hudu su ne sham in aka ce hijaz kuwa da makka da madina da ta'if in aka ce najidu shine inda riyadh take yanzu da kasim da wannan eriyoyin da headquarter saudi arabia take yau hmm. to wata wuta za ta fito daga hijaz in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam tudhi'u a'naqal ibli bi busra za ta haskaka wuyan raƙuma a garin busra busra a sham take kaga kenan ashe ranar wannan wutar mai karfi ce haskenta ma'ana fitowar da za ta za ta fito har sai an ga wuyan raƙumi a garin busra da wannan wutar za ta haskaka wutar kuma daga ina daga hijaz wajen maka da madina daga nan za ta tashi ta hasken da wuyan raƙumi mutanen busra daga nesa za su hango shi ga wannan wutar ta haska shi a cikin duhu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan garin busra ake karanta karka ce basra a ɗaya garin na iraki sunansa albasra da alifun da lamu ba'un da sadun da ra'un to da da'un marbuta wannan kuma busra da alifun maksura ne a ƙarshe yau babu kuma alifun da lamu wato ba'un ce da sadun da ra sai alifun maksura ai mun san alifun maksura ko me kaman ya'un amma ba ta da digo a ƙasa yauwa shine garin busra a sham take hmm. to Allah dai ya kyauta mana sannan sai ke cewa wa ahadithul khusuf da kuma hadisan da suka zo akan khusufi khusufi shine abu ya nitse cikin ƙasa ma'ana annabi sallallahu alaihi ya faɗa a hadisin kaman gashi nan inda shi ma ya faɗa cewa alladhi rawahu al-imam muslim fi sahihi kitabul fitan wa ashrat as-sa'a babul khasfi bil jayshi alladhi ya ummul bait akwai wasu mutane da za su taho da niyyar su halaka ɗakin ka'aba Allah maɗaukaki zai nitsar da su gaba ɗaya sai su nitse a cikin ƙasa a neme su a rasa tarihin su kuma ya ƙare kenan to irin wannan shine a ƙarƙashin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo cewa kafin tashin alƙiyama Allah maɗaukaki za a rika samun irin wannan abun girgizar ƙasa ta girgiza mutane su faɗa ciki Allah ya rufe da su shikenan labarin su ya ƙare to su ma wannan sawa'un mutanen kirki ko mutanen banza duk wani abin zai auku akan mutane ne baki daya sai dai daga karshe Allah zai tashi mutane don tashin alkiyama kowa akan niyyarsa ai Aisha ta taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ko yake cewa duk wanda suka taho bi baida aminal ardi dinnan a sahara za su zo su halaka ɗakin ka'aba Allah ya ce Allah zai kisfe su kisfewa ma'ana su nutse cikin kasa sannan ranar tashin alkiyama sai Allah ya tashi waɗanda suke ba a cikin su ba tare suke suna tare da su da jikin su amma kuma niyyar su ba ita ce su yaƙi ka'aba din ba sai Allah ya cire su sai ya zama an tashe su salihai to haka nan ƙarshen mutane in mutane salihai ne ko da an kisfe su din za su tashi a matsayin salihai waɗanda kuma suke ba salihan ba sai su tashi a matsayin da Allah maɗaukaki zai tashe su wannan shine karshen abin da ya kawo mana sai mu tsaya kuma anan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga duk wata fitina ta kafin tashin alkiyama da abubuwan da suke aukuwa dinnan na tashin alkiyama Allah tabbatar da imanin mu a lokacin da za su zo ya zama muna kan imani har haduwar da zamu da ubangiji subhanahu wata'ala Allah karka girgiza mana imanin nan namu ya zama mai rauni Allah ka tabbatar da mu akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a rayuwar kowa daga cikinmu Allah ya sa wa mutum kowa albarka a kan ayyukanmu da 'ya'yanmu da matanmu da duk abin da muke na alheri Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsare ƙasarmu ya ba ta da kwanciyar hankali da zaman lafiya waɗannan abubuwa da suke aukuwa a garuruwan musulmi da garuruwan da wannan ƙasa tamu muna roƙonka ya Allah ya Allah kai mana rahama ka dakatar da su ya zama cewa ba za su auku su cuci al'umma ba kuma duk abin da zai zama fitina da zai lalata mana zamantakewar mu a ƙasar nan ya Allah ka dakatar da shi muna kuma addu'a ta musamman ga babban bakonmu mai martaba sarkin mubi Allah subhanahu ta'ala ya sa masa albarka <clears throat> a rayuwarsa da shi da mai masaukinsa baki daya Allah ya ƙara taimakon su ya ba su tsarewa irin tsarewa irin tasa Allah subhanahu ta'ala kuma ya ƙara ƙarfafa musu aiki ga addinin musulunci Allah ƙara musu imani a zukatansu ya zama cewa su mutu da la ilaha illallah kuma duk abin da al'ummar musulmi suke ciki Allah maɗauki ya ba su basira da za su ba da shawarar da za a taimaka wa al'ummar musulmi a kai Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tsare mu baki ɗaya wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in